ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ada hijirar alaihi sallallahu alaihi wa alihi sallam na shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda sai daidai da sha uku sha biyu ga watan biyar watan mayu kalandar shi shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna da daga godiya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bisa bari da wanzar da rayuwarmu zuwa wannan safiya mai albarka da kuma yadda ya tattara mu wannan farfajiya mai albarka ta masallaci da makarantar gidan malam rabiu abdullahi bena ke nan zanga cikin garin zuru ƙaramar hukumar zuru a jihar kebbi a tarayyar najeriya allah mun gode muna da jaddada a gare shi bisa ba mu damar yin wannan ibada sallar su ba a cikin jami'i sallar da Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawari wanda ya ta a cikin jami'i ya shiga cikin lamuni da kare shi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya cika mana wannan alkawari daman shi baya saba alkawari kamar yadda nake roƙonsa subhanahu wa ta'ala yadda muka fara wannan yini da aikin alkhairi Allah ya samu cika shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin yinin Allah ya sadar da mu da su ga baki daya abin da yake ciki na sharri Allah ya tsare mu kamar da nake roƙon su subhanahu ta'ala ya mana baiwa da ta goma shi da dasha da duk wani alkhairi da ya rage a cikin rayuwar mu kuma ya tsare mana kowane sharri da ya tsare rage a cikin rayuwa yawan masu albarka mu kalli al annu'man bin bashir Allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa gadi su'ila an ƙaunihi ta'ala an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da fadar Allah madaukaki da yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin shi an tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da fadar Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku yace ku kira ni ku roƙe ne ku nema aure na ku tambaye ni astajib lakum ni zan amsa muku innan lafi ne sajiro na na ibadati lallai waɗanda suke girman kai gabaran bauta gare ni wannan sai nuna addu'a ibada ce sai da kuluna jahannama da akhirin waɗancan ɗin za su shiga aljanna suna kaskantattu wulaƙantattu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya tashi fassara wannan aya sai ce addu'a huwa al’ibada ibada ai addu'a ita ce ibada ko ibada ita ce addu'a wannan hadisi imam abu dawud da imam tirmidhi da wajen su rubuci wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce wannan sai ke nuna mana muhimmancin addu'a a tare da ɗan adam farko ɗan adam yana da bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai samu wata hanya ba zai sami biyan wannan bukatar ba sai ta hanyar addu'a da aka waɗansu da ba su fahimci ƙur'ani fahimta irin ta magabata ba fahimtar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fahimtar abubakar da umar da usman da ali da falha dan ubaidillah da sa'ad dan abi waqqas da sa'id dan zaid da abdurrahman dan Hau da zubair bin al-awwam da abu ubaidah bin al Allah ya ƙara musu yadda ba su fahimci alƙur'ani fahimtar ahli badar ba ba su fahimci alƙur'ani fahimtar irin ta ahli bai ake rizwan ba ba su fahimci ƙur'ani fahimta irin ta sahabban annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ta tabi'ai ko tabi'u tabi'in ko asba'u tabi'i tabi'in ko sauran salafu salihi sai suke cewa ai sallah ma da Allah yake cewa ai ina nufin addu'a ne wannan abin da din sai ce Allah ita wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati ubangijin ku yace ku kira ni ku roke ni ku tambaye ni zan amsa muku dan da kuke nema din zan ba ku to da Allah ya tashi comment sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wadanda suke girman kai gabaran bautata ma'ana suke girman kai gabaran yin addu'a suna kin roƙona waɗannan za su shiga aljanna su wuta suna to lakanta Allah ya tsare to wannan fasara din ko da suka yi ta haka nan take amma sun kuskure hanya ita addu'a nau'i ce daga cikin nauyin ibadu sai dai tana daga cikin manya-manyan ibadu saboda kofa ɗaya ce daga ƙofofin da shaidan yake amfani da su domin kafirtar da mutane don haka malaman aƙida da suka tashi karkasa gidajen da shirka take shiga na farko sai suka ce addu'a ita ce addu'a to da aka ce mun yi takatsan tsankwarai da gaske yan uwa addu'a din nan da yawa daga cikin mutane suna kuskure hanyar da ake bi a yi addu'a wani da yana da bukata da ya tashi shi Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wani mutum yana addu'a kawai ina bude baki Allah ba ni kaza ba ni kaza sai manzo Allah ce ajila hada wannan yayi ci da zuciya yi gaggawa sai kira shi koya masa in zaka roki Allah ka fara ka girmama shi ka kammama shi kai bambado kuma ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ka roke shi in ka gama ka sake kirari gare shi kuma ka sake yin salati ga manzansa Allah sai ya amsa baka. to sannan ko waɗanda in suka tashi roƙon Allah suna raba wuta a wajen roƙon lokacin da mutum yake yin addu'a jama'a ana son yin ikhlasin addu'a ɗin ga Allah ma'ana in kana ce Allah ba ni kaza zaman to ba wanda kake hange a zuciyarka sai Allah wannan shi ne abin da sabbin suka yi sai Allah ya amsa musu a komai nasu har da in takalmin ɗayansu ya tsinke Allah sai ya gyara masa yadda idan miyar ɗayansu babu gishiri bayan samu kayan cefane sai ji an sa kamar an sa masa gishiri an masa an sa gishiri asalin girki din da haka izuwa asar kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an-nasa ko yad'una an-nasa fi shirakin alaihim wa islahi idanihim sahabban manzo Allah sallallahu sun kasance suna roƙon Allah ya gyara musu takalminsu takalminsu mutum ne yana tafiya takalminsa sai ya tsinke sai Allah takalmi na ya tsinke Allah ka gyara mu kuma shi kadai ne zaka dokar daji ko kaza Allah zai gyara masa takalmi ko Allah duk kayan cefane na gode na samu abinda babu gishiri na yalaka ba ni gishiri a dora abincin haka na ya ka zo aka ci abincin a cewa cakwai da gishiri yanzu haka har ma da nama alhali ga ta nan lami ce aka yi da aka tashi ta ma babu gishiri aka dora me yi musu wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya faɗa Laha wa antum muqinuna bil ijaba ko roki Allah kuna masu cewa da cewa ya amsa da ka karka roki Allah subhanahu wataala kana tunanin ya karba ko bai karba ba in ka yi addu'a kawai ka yadda an karba Allah subhanahu wa ta'ala ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana amsa addu'ar mumini ta ɗayan hanyoyi guda uku hanya ta farko Allah ba ni kaza Allah da yake wannan kazan yi ba shi shine abin da ka roka akwai wani mutum na san shi yana nan a raye in ya riga ni mutuwa zan faɗi sunansa in na riga shi kenan Allah shi gaba da rufa masa asiri rufa asirin saboda akwai abin da in kana raye aka sani a tare da kai to yana zama fituna a gare ka kuma yana zama fitina tare da mutane to da aka rufuwar asiri ba a san wannan abin ba tare da kai ina zamantowa alkhairi ne gare ka wannan bawan Allah addu'a ike wa Allah subhanahu wa ta'ala ya je yana ɗawaci lokacin kun san wata mota ba gobara marsandi mercedes 190 wallahi malam zuwa yana dawa dawasa ina ce a allah so nake ka bani ba gobe ramar sandi 190 baka-baka wadda ta dan yi tudu ta dire ta dan baje wallahi ina dawa ku yake fada kowa ina jinsa wallahi da ya dawo aikin hajji ni ya zo da motar wajen wa'azi kuma na ganta irin wadda yake sifanta haka Allah ya bashi irin wadda ine ma irin ta Allah ya bashi ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ka roki Allah zuciyarka kayar da ya karba in ya ga dama sai baka abin da ka roka shi ne idan ya ga dama an anka asu'a sua mislahu Allah sai juyar maka da wani sharri wani mummunan abu na daidai da na abin da ka nema Allah bai baka abin ba amma ga wata musiba da za ta same ka Allah sai kawar maka da wancan musiba jama'a shi ma a wannan ina da wani misali da zan ba ku duk wannan abin a rayuwar mu ya faru wani dan uwa yana nan to shi ko ya mutu ba zan faɗa ba amma yana nan da ran shi ya damu ya damu sai Allah ya bashi mota saboda duk waɗanda suke taru kwa yana da mota Allah ya hana shi mota to dai ina ta addu'a ina ta addu'a ina ta addu'a Allah bai bashi mota ba sai wani mutum ya bashi mota zai je ya ɗauko motar sai bai tura ɗauko sai wancan mutum ya ce a bari za a kawo masa motar da aka ɗauko motar aka tau da ita sai aka yi hatsari da ita to kaga shi can baya Allah yana kawar masa da ni wannan hatsarin ne shi gabaran kan shi sa Allah bai ba shi mota ba to amma tun da ya nace ina ta roƙa annabi ya ce in kuka tashi roƙon Allah ku yi masa roƙo irin na naci dambun kuturu ko idan hukoyin sha wuta ku yi kiri karku yanke karku gajiya annabi yana cewa Allah yana amsa addu'ar bawa muddin bai roƙi Allah saɓan Allah da yanke zumunci ba muddin bai gaggawa ba suka ce ya rasulullah me ce ce gaggawar ya ce na roƙa na roƙa ba na jin zai bani sai ya dena kaga wannan da yana ce yana kai sai aka nuna masa to ga mota an baka amma aka aka yi hatsari da ita ba shi ya hatsarin ba to kaga shi an juyar masa da sharri wani mummuna abu a madadin wacce addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce au yadda khira halaha ko ya ajiye maka wannan abin da kai roƙa sai ka je lahira ka gani ranar da biyo mil ƙiyama wa qiyamah su mu bin lawa Za ka je lahira sai ka ce wa ubangiji na ma duk abin da na roƙe ka ba sauran da ajiye min kai zo nan ta to in Allah ya ga dama kuma sai maka abubuwan guda uku gaba daya malamai suka ce ya danganta da ƙarfin ikhlasinka ya kai roƙi wannan abin da kake roƙon Allah lokacin da kake roƙa ya kake roƙon to sai Allah ya baka abin da ka roƙa juyar maka da sharri kuma ya baka lada ya ajiye maka ka je ka tara alahira ai wannan addu'ar nan ce da kai kai bayan an baka abin da aka baka kuma ga rara ta ikhlasinka da aka jama'a mu ringa kokarin yin ikhlasin aiki ga Allah dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salatu la yagallu anhunna qalbi mu'min qalbu mu'min abubuwa uku zuciyar mumini ba ta kosawa da su ba ta jin kuntatuwa takuruwa game da su daga ciki ko na farkon su yace ikhlasu amalin lillah yin ikhlasin aiki dan Allah duk aikin da mutum zai ya dore dan Allah da aka jama'a ibada din tana da muhimmanci kwarai da gaske mu dage mu ringa yin addu'o'i musamman ga mu mun fito matafiya addu'ar matafi kuma karbabbiya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace addu'o'i guda uku ba a mayar da su ma'ana Allah baya kin karbar su daga cike ce wa du'aul musafir da addu'ar matafi to addu'a da idan muka tashi jama'a mu fada da addu'a shi ubangiji as-samadu وبنجي سبحانه وتعالى الغني وبنجي سبحانه وتعالى شيني أمين القادر المقتدر إن هذا سخوك نئسا مقرقري وأنا بمتم بلارة قوي wata rana an zuwa na zancen mutuwa sai aka ga shi ko a jikina an ya kushi kakkausa aka ce kai ba Allah mutane ana zancen lahira wasu na kuka wasu kowa ina cikin tashin hankali kai hankalin ka kwance ka bai sauya ba sai ce wai idan an mutu ina za a koma ne aka ce lahira aka ice wajen wa aka ce wajen Allah sai ce to bai damuwa ta ne ita duk alkhairin da ake a duniya waye ba kamun ba mu shi aka ce Allah ne ita to ya biyo ni nan yi min alheri ballanta na biyo dan sa wanda ya biyo kai har inda kake yi maka alheri me kake son ka je wajen sa ima fiye da haka ita saboda haka ni ban da damuwa yace in dai wajen Allah zan kuma yace da wajen wani zan koma shine nake da damuwa amma in dai zan koma wajen Allah damuwa me nake da ita hal min khairin illa min Allah shin akwai wani alkhairi da aka taba samu in ba daga Allah ba to za ka jama'a mu yawaita addu'o'i zuwa ga Allah subhanahu wataala wannan yake da muka fito muna roƙon Allah Allah ya amsa mana Allah ya sa da shi muke yi Allah ya sa mana shi a cikin mizanin kyawun ayyukan abin da yake cikin sana'a ka fi Allah subhanahu wataala ya tsare Allah kuma ya ba mu nasara ibamu eh, nasara cikakkiya nasara farko mun riga mun same ta mun fito da awa ga ta biyu insha Allah za mu samu za mu je mai waɗanda za mu yi da'awa ɗin da'awa kuma akwai musulunta kamar yadda aka ce za a zo za a yi musulunta kaga wata nasara to kuma waɗanda aka kira muna roƙon Allah ya sake ba mu nasarori a samu da za su musulunta da yawa Allah muna roƙonka Allah ka tausaya wa raunin mu Allah ka tausaya wa talaucinmu Allah ka tausaya wa rashinmu Allah ka tausaya wa halin da muke ciki Allah ka kawo mana mafara Allah ka kalle mu Allah ka kalle mu mu bayan ka ne kai ubangijinmu ne Allah ka tausaya mana shi ma rabi da yake ɗaure ne a kan ma kowane lokaci da wannan muna roƙon Allah kar Allah ya gaji shi da shi Allah ya ƙara arzikinsa Allah ya yalwata wadatarsa Allah ya daɗa buɗo masa hanyoyi na samun abin rayuwa da alkhairin rayuwa Allah albarkaci iyalai Allah ya albarkaci dukiya Allah ya albarkaci samu ya tafi birnin kebbi da mara lafiya muna roƙon Allah mara lafiyar Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa zakar jiki abin da za a yi na ɗawainiya Allah ya hore da za a yi Allah ya ba mu rasa lafiyar mu lafiya ga baki ɗayan su da kuma kan magabatan mu kwata Allah ka bar mu shi a duniya Allah ka bar mu shi a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyar irin waɗannan tafiye-tafiye Allah ya saka musu da alkhairi masu shayar musu addu'o'i muna roƙon Allah ya biya bukatar masu bukata ya yi damuwar masu damuwa Allah muna roƙonka mu ma kai mana abin da muka roƙa musu Allah muna roƙonka Allah kai mana kaya namu mota ta ma wannan harka Allah muna roƙonka kai mana kaya namu mota ta ma a wannan addu'a a cikin harka Allah muna roƙonka kai mana kaya namu mota ta ma a wannan harka Allah aikin ka ne kai ka samu